إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka ya ɗalibar ilmi ya ɗalibar ilmi kaifa tahfaz kaifa taqra kaifa tafham ويليها طالب العلم بين الترتيب والفوضوية واللفر samahatu sheikh ko fadilatu sheikh abdulaziz bin muhammad bin abdullahi sadhan wanda muke gabatarwa na masjid abi huraira masjid Kitabo sunna alaman hajji salafiya unguwar tasha ɗan fulani a garin biyu jihar borno a kusan muna daren talata muna daren talata wacce take daren ashirin da nawa na wanda zai mana da hijira sha tara yau da ya zaɗin wasu tayar da? to shi gara daren sha takwas ko eh, daren sha takwas ga watar hudu watar rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ya zo daidai da na boko daren ishirin da uku ga watar sha ɗaya miladiya shekara da ashirin 2021 a mun karatuka ko karatu ɗaya ta muka yau insha Allahu ta'ala shine karatu na biyu karatunmu na farko mun ji fihiris na wannan littafin muka yi takaitaccen dubiya ga fihiris sai na biyu muka shiga mukaddima har ma mun shiga babin farko umurun mustarika labudda li talibil ilmi minha fi jami'i tsoroki, tasiri. ma'ana al'amurra ce mushtarika da aka yi tarayya a ciki wanda dole ne ga mai neman ilimi a kowane fanni fannin aƙida fannin mu'amala fannin fikihu likitanci lauyanci kowane fanni to wannan abubuwan da malam zai irga su to duk mai neman ilimi a kowane fanni sai ya siffantu da su kafin ya samu ilimi sai malam ya ce mana al'amurul awwal addu'a mun karanta wannan al'amarin farko addu'a an yad'Ullaha da'iman ya roƙi Allah ko da yaushe har ma ɗalibin ilimin an kawo masa addu'a ruwaitacce daga bakin Allah faɗaukacin sarki wa ƙul rabbi zidni ilmi fadu'a shi addu'a bi fadlillah ta'ala da falalan Allah yaftahu ma kana mustaghlaqan ko mustaghliqan mustaghlaqan addu'a yana bude abin da aka kulle wa yuqarribu ma kana ba'idan yana kusanto da abin da yake da nisa wa yajma'u ma kana mufarridan yana tattara abin da ya rarrabu wa yusahilu ma kana afiran yana sauƙaƙa abin da suke da wahala wannan mun karanta ran ko mun yi sharha addu'a yana yana sauƙaƙa abu mai wahala tunda mun gani a cikin alkur'ani ga annabawan da suka samu matsalar haihuwa kuma suka yi addu'a suka samu annabin Allah zakariya ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin kuma ya samu saratu ta yi fama da rashin haihuwa aka yi masa albishir fa basharna bi ishaq wa min wara ishaqa yaqub sannan kuma annabin Allah Yunus kifi ya haɗe shi addu'a ya fito da shi wa nada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ta falawla annahu kana minal musabbihin da ba don tun kafin wannan rana yana tasbih yana addu'a ba la labisa fi batni wallahi Allah ya kaddara zai zauna a cikin kifi ila yau mai ba su har zuwa ranar kiyama yace la labisa wannan ya nuna addu'a yana canza kaddara don Allah yana iya kaddara wani bala'i zai faru a kanka sai ka yi addu'a sai da ya rika fada da bala'i har ka gama rayuwarka suna ta fada sai an busa ga wuce shi wanda wuya fada kansa ba ya yi shekaru da yawa da tafiya saboda haka addu'a yana da ƙarfi addu'a yana tattara abin da ya rabu annabi yusuf ya rabu da babansa shekaru da yawa sun zo sun haɗu addu'a yana kusanto da abin da yake da nesa wal kalamu anil du'a mu na yau ke malaita jama'a magana akan addu'a wa sha'nihi yani wal kalam an sha'anin du'a da magana akan sha'anin addu'a amrun al'amari ne uniya bihi halin ilmi ma'abuta ilimi sun kula sun ba da kulawarsu ga yin addu'a an gane ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai rufin asirinsa addu'a ce sa yakan yi zikirin safe yakan yi zikirin yamma addu'a har ma abota ilimi afradu fihi afradu sun kadaita fihi don addu'a musannafa wallafe wallafe mustaqilla mai cin gashin kanta yanzu wannan littafi da muke karantawa ai littafi ne akan ilimi to me ake nufi littafi mai cin gashin kansa a addu'a yanzu hisnul muslim littafi ne mai cin gashin kansa addu'a in ba addu'a ba wani abin da yake ciki to haka ma abokan magabata sun rubuta littattafai mai cin gashin kanta akan ilimi yadda kuma suka yi littattafai ba mai cin gashin kanta ilimi ba amma sun sa babin ilimi da za a riyadu ta za samu babin ilimi a bukari musu sai hawa sita nan duk za ku samu wa shahidu abinda zai ba da shaida minal maqal daga maganganu an na ɗalibar ilimin lalle ɗalibin ilimi min ahwajin nasi ila du'a yana cikin mutanen da suka fi buƙatar addu'a ɗalibin ilimi yana daga cikin mutanen da suka fi buƙatar addu'a na ci kaɗai ba za ka samu ilimi ba sai ka haɗa da addu'a da za a ce kana da naci kuma a baka malami wanda ya fi kowa ilimi da method na teaching kwakwalwarka ko mai kaifi ne mai karfi ne in ba ka hada da addu'a ba ba za ka samu ilimin ba Wa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifin basira babu tunda duk wahayin da ake masa ba ummiye ne ko haddace su yake yi sanin ko na biyu waye kai Allah ne na kicin Allah shi ke saukar da wahayi kuma yana saukar da Qur'ani a halin sauki shi yasa kowane yare yana iya haddace alqur'ani ko da bai san fassarar sa ba amma ke wala kad yassarna quran Allah ya saukar da shi ta hannun mala'ika Jibril ne fasara da iya tishi amma duk da haka Allah yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ɗauka ba sai ya haɗa da addu'a shi yasa ta fata'ala Malikul Haq wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma kace Allah tsara min ilimi haka mala'iku su sun zo gaban Allah suna fada a basu ilimi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kene me nufin su la ilma lana illa ma allamtana fa allimna ma lam na'lam shi sa cikin sunan Allah aka samu al-alim masani dan haka ba za ka taba samun ilimi ba sai ka hada da addu'a hatta wayannan da kake ganin turawa da waye da suke kere-kere din nan ba musulman nan ba sukan tayi sulusin dare su daga hannun su yi addu'a don da yawa ana tambayar sirrin nasar rayuwar suna faɗin haka ko fir'auna da yana ta iskancin nan zai tashi karfe bin dare ukun dare ya yi ta addu'a sai to jama'a gobe zan yi ruwa karfe taran safe misali sai tashi sulusin dare na karfe ta ya Allah na kaskantar da kai kai ruwa karfe tara kuma a yi sai zai yana cinsu da bugzin yana cewa shi ka'ida ne wa qala rabbukum ad'uni Ya yayi umarni a roƙe shi ko yayi alƙawari zai amsa annabi ayyuba ba lafiya sai addu'a ne ya biyo baya fastajabna lahu wa katamna ma bihi min dhur ka dubi karshen suratu ali imrana wanda ya yi rabbana biyar dinnan inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ربنا ربنا ربنا كرشه فاستجاب لهم ربهم قال يا أنسى أني لا أضيع عمل أهل منكم إذا كان أو أنثى saboda haka Allah yana للي lalle lalle yadda kake karatu to sai ka tsaya ka yi addu'a kawai wani lokaci za ka yi nafilar karaka a biyu ka ɗaga ka kai kusan awa kana ta addu'a Allah ya buɗe maka basira Kaka iya samun addu'o'in da manya-manya annaba suka yi aiki da shi ga addu'a mai tsada wa ƙurrabi zinni ilma ga addu'a mai tsada ta bakin kalimullahi musa shi ma Allah ya ba su addu'a rabbi shirah li sadri kirji ya budu wa yassir li amri duk al'amari ya sauƙi. physics yana garata lissafi ne na ne sarraf ne arub ne wa yassir li amri Allah ya sauƙaƙa maka ba ka iya furta wahalul uqdatan min lisani ba ka da fasaha ya yafqahu qawli ko da ya gama ya gama qala qad ka. su'laka yani qad utita ma sa'alta ya Musa kuma shi Allah ka'ida in ka roƙe shi zai baka fiye da abin da ka roƙa ba roƙon shi kai ba sai baka fiye saratu ta yi addu'a Allah ya ba ta ɗa sai Allah ya ba ta ɗa ishaqa ko sai tsara mata abin da ba ta roƙa ba ya sa shi ya zama annabi ya ƙara mata daɗi na biyu ya ba ta jika sannan kuma ya ƙara mata daɗi jikan ma annabi babashar na habi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub ko duk da ranta ta gan kaga ɗan aka roƙa ba a nemi annabta ba amma sai da aka samu haka nan ya faru ga annabin Allah Ibrahim alaihi salam ya roƙi Allah ta'ala jafala ma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu wa ishaqa wa yaqub ya'in ya haifa amma sai masa gyara wa kullan ja'alna nabiyya ka'idar addu'a ke in ka roƙa fiye da yadda ka roƙa za a baka wannan shine ka'ida saboda haka haka Allah yake kayansa shi yasa anan malam yake cewa lalle ɗalibin ilimi ya fi kowa buƙatar addu'a ibn al-qayyim al-jawzi ya sha faɗa da manya-manyan malamai magabata akan tambaye su mas'aloli da ba su gane ba wani sai kurɓi zamzam sai ya gane wani kuma sai ya daga hannu ya yi addu'a shi kenan sai ya gane saboda haka lalle yana daga cikin abin da yake ji wa ɗalibin ilimi a yau ya kase da karatu baya addu'a ya dauka kawai fa. da gemunsa da dagaggen wandonsa kawai Allah zai ba shi ilimi ba zai shi ba shi ya fa sai da kai da hadda amma kuna jami'in jaka yana janka kana jan shi kai da hadda amma kamar wanda ya sa ragada da ko yaɗi a bakinka suna ta tambul da haƙori rana ɗaya sai ga haddanka izu sha biyar babu rana ɗaya kaza rana ɗaya ka duk kwaminka da ka sai ka yi fadin shi wata rana kawai sai ka sauke ƙur'ani kana kallo ko a ka ka yi tawassuli ya Allah haddan ya zauna kana bitan haddar da niyyar haddan ya zauna niyya ce inna mal'amalu bin niyyat in ka so kana yin sallah ka arkui kana subhana rabbil azim a uku ne a biyar ne ka ƙara wa a ranka ka ƙara in kana sallah kai ɗaya za ka riga ƙara subhana rabbiyal azim biyu ne a uku ne a biyar ne da niyyar haddar ka ya zauna da niyyar Allah ya buɗe maka ka saboda haka lalle ɗalibin ilimi yana buƙatar abin ko kana karatu a jaraba makaranta jaraba ya kusa sai kai ta addu'a sannan kuma kana iya nafila ka yi tawassuli da shi Allah buɗa maka kwakwalwarka haka lamar yake mala yace wa shahidu min al-maqal anna talib al-ilmi min ahwaj an-nas ila ad-du'a shefa zaga malamai ko da malaman lujina sun ba su wane ne in ka tambaye su fatawa ko za kafin a bada amsa sai bakin sai yana ta motsi ana ta rabbi zidni ilma rabbi zinni ilma kafin a buɗi baki a ba da amsa kana iya ganin wani kafin sa ja in an zo jaraba yana gabanka to kai kana da saj ba ka fadanci a gaban Allah shi kuma yana da saj kuma yana fadanci gaban Allah addu'a yana da muhimmanci kai iyaye su yi wa ƴaƴansu addu'a akan Allah bude musu kwakwalansu yaro ya dage yana zuwa makaranta sai ta ce dan banza mamansa ta ce dan iska to da banzanci da iskanci zai kori haddana kwakwalwarsa sai ka rika canza ka makaranta wai baya ja haka wata ta je da yaronta gaban wani malami a nan kan yaron nan baya jin magana kaza kaza tana kan bayani yaron ko ya dauka ta ce da kai dan banzan nan ko da malami ya ce to ai ba gashi ba sai ke bata shi ku tafi in ke wa bakin ki sakata zai gyaru addu'a addu'a yana daga cikin abin da mu ahalus sunna muke da ragwanci akai addu'a za ka ga wanda ba ahalus sunna ba musamman 'yan dariga suna son addu'a wani son addu'a ne zai sa a sa bidiya a kai amma sai ga ahli suna shi da addu'a sai ka ga abin ka tuna wa kanka yaushe ka zauna ka da hannu kana hawaye ya Allah ka sa hadda in ta alkur'ani yaushe kai yaushe ka zauna ka kai kuka kai hawaye ya Allah ba ni ba na ilimi saboda haka lalle lalle ɗalibin ilimi ya lazimci addu'a wannan kenan malai ce anna talibal ilmi min ahwajin nasi ila du'a wa kullama kana al-abdu duk lokacin da bawa ya kasance aksara bara'atan ya fi yawaita kaskantar da kai bara'a kaskantar da kai wabtihalan duk kaskantar da kai ne don bara'a hudu'an eh, ibtihalan tazallulan duk kaskantar da kai tare da aikata sababi yana addu'ar kuma yana neman ilimin fasayara da sannu zai gani min samarati du'a'ihi daga sakamakon addu'arsa wa tawfiqin lahi lahu da datarwan Allah gare shi ma la yaqdiru ala balihi abinda ba zai zo a tunaninsa ba sai zai ya tara ilimi sun bi shekarunsa yanzu irin ilimin su da tsani rijiyar lemu yan baka shekara dubu ma in ba Allah ne ya daure ma gindi ba kai ka kai ne ka karanci tarihin magabata da suka rubuta littattafai da sauransu to addu'a ce sai ga Allah ya buɗa mutum saboda haka duk mai neman ilimi da duk mai bukata kowane iri ne to na ɗaya ya haɗa da addu'a sai na biyu al'amuru sani al'amari na biyu cikin al'amuran da ɗalibin ilimi yake tarayya a kai a kowane fanni al'ikhlasu fil maksar yin ikhlasi a niyya al'ikhlasu fil maksar yin ikhlasi a niyya kai za ka nemi ilimi don me in ka kana ta yana gagara ka zauna ka binciki niyyar kai za ka yi ilimi ne don ka yi farin jini wajen mata Shi shine niyyarka fi awwal yawmin abuna ne wannan ba ga wurin zaman kana ya don sun ko koya sai ku haska ido na sai su koya <laughs> an gane ka sa niyya wani zai iya gani kai wani fa da ya karatu mata ma biyu suke sai nemi ilimi da haka to taure za ka zama ko bunsuru taure an da shi e eh, wani fa da ya ilimi kuɗi yake samu shi ilimi ɗin ka yi niyya don Allah sai Allah ya sake ka maka albarka da alkhairi kuma don kana neman ilimi don mata suna dinga tarko ne ka saki hanyar ka kama hanyar iliminsa ba za su haɗu ba za su haɗu ba to shi yasa al-ikhlasu fil maqsad niyya ikhlasi a niyyarka wani niyya kake ake so ka yi an tanwiya raf al-jahli an nafsika thumma an ghayrika ka yi niyya ka ɗauke wa kanka jahilci kuma ka ɗauke wasun ka jahilci wannan shine ka'ida ka yi don Allah kaga wanda yake neman ilimi ba don Allah ba in an yabe shi zai in ba yabe shi ba ba zai bari wannan shi ne ka'ida shi ya sa ka yi ikhlasi don Allah yanzu ka dubi su imamu maliku su imamu shafi'i su imamu abu hanifa ikhlasi suka fi mu da shi ka dubi malamai a baya da suka gabata da yawa za ga wasu malaman ilimin kaɗan amma ya yi mai ya yi albarka don kyakkyawan niyya to in ba ga da kyakkyawan niyya ilimin zai zo da yawa amma ba albarka wannan ke shekwa latan tabir kada ka jira madhal hina, yaban masu yabo yaban masu yabo wala sana ko yabon na masu yabo wala ijab ko ziga almujabi na masu zuguwa da kai fa hadi min awwalil mahalik wannan tun shine farkon abin da yake halakar da mutum ana ta akramaka Allah kace hmm, kai gyara murya da kanka babu wanda ake zuga kuma kamar malami babu wanda ake buga kamar malami yanzu nan sai a ce maka sarkin malamai ko a ce maka sarjaunan malamai ko wazirin malamai ko a ce eh, a albanaka a ce albani ko baka nazari ko ka gaji wannan ja'afar ne wannan shak ja'afar ne sai ta hmm, shi kenan sai ka kafi ko kafi karfi doktor mata da khalda alaysa hadha bin maqadi nasitu lam a'lam bi hudurik lidhalika طالب العلم لا ينبغي له ان يغتر بعلمه هناك الذي يغتر بعلمه فيقال هذا شنقيدي فيقول نعم karka yarda da yabo masu yabo Allah ji kan al'allama Nasiruddin Albani rahimahullah hatafahu shakhsun wa sa'alahu an fatwan falamma ajabahu shaykh فقال للشيخ ما شاء الله أنتم الحمد لله عندكم من العلم فبكى الشيخ بكاء طويلا waya wani ya yi da albani dina albani albani babban babba ya tambayi fata ko albani yana gidan rediyo ne ko yana eh, airport ne da ya ba da amsa wajen da kai mala alhamdulillah ku fa Allah ya baku albani ya fashe da kuwa yana kallon kansa ni yanzu mai Allah ya bani wani ilimi na yi la ta ta'ajjab sai sa aka samu wani ja'a shaykhun kabir balaga akthar min 70 sana ja'a ملفا بإمامته فلما أما الناس بالصلاة قال لأهل المسجد صلوا ما بدا لكم سأجيبكم يا شارون يا باو سبعين بايا أكي صلى ya ja sallah sai da duk wanda yake da fatawa a masallaci ya tambaya zai ba da amsa qama waladun lam yatajawaz ihda ashara min umrihi wa qala lahu ya shaykh النمل الذي sulaiman سليمان ah, عليه a أذكر أم ya ce tururuwa da ya magana da annabi suleiman a suratun namli namiji ne ko mace sai fara zare ido sai ta a ah, ma mai yaza Allah Allah bai bambanta ta ya ce namiji ko mace sai ta ya ce mace ce mu'annas ya unfa li qawli ta'ala hatta idza atau ala wadi namli qalat wannan tawon kawai ya bace ba qalat namlatu ya da ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dha'ikan min qawlihi aw aw min qawliha ha. shi gina sai malam ya share riro wannan wanda ya masa tambayar fa ina jin ko shafi ko abu hanifa asail abin imma shafi wa imma abu hanifa ina izin lam yab umruhu azunnu 11 sana fa qala ya sheikh ma sa'altuka li ghard ma bal fa'altu dhalik li ulqiya an-nasiha ilayka alla taghtar bi nafsi la yanbaghi li alimin an ya tsara bi nasu bai dace wa malami ya rudu da kansa ba kawai ka ce ga munan duk wanda yanzu za mu karanta da shi ko ka faɗa irin na sabul idza balagha al-fiqam lana sabiyya yakhirru lahu al sajidina saboda haka ba a son ruduwa da ilimi kudurin a abaka mamur gunu da tawadu'unsa har ma zai zo wa a ce ya kafurta yana zai kare kansa ya yi bi kansa sai ta shahadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna ba na dawo ta ce ka dawo ka ta ara majamuje malakin in kai da suka ce ni za a cewa kafiri sai ka fara karkarwa annabi musa ma fir'auna ya masa mugun fatawa ha فرعون بيموت وما كان يموت إيه له انت وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الميت كافرين حتى فرعون كفر موسى عليه السلام يا في كافرين في ارنب <laughs> شو قال موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا saboda haka kada ɗalibi ya ruɗu da ilminsa nazar Allah ta'ala ila al'alam bi rummatiha Allah ya kalli duniya gaba daya sai wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk duniya ba awwalana wa akhirana insana wa jinnana basharana wa malakana wa anbiya'ana wa rusulana kaf ina wanda suka kera jirgin sama ina wanda suka kera kumbo aina suna o malafan nawawi nukiliya kaf duniya Allah ya kalle mu arabiyan da bokon ya ce wa ma utitu min ilmi illa qalila nawa ne ya tare shi lafiya ita zaga ya asibiti da shi ba a gane abin da ke damun shi ba ba wa utitu min ilmi illa kalila ya zo ba saboda haka abin da zai taimaka ɗalibin ilimi kada ya rubu kada ya rudu yanzu a cikin kuna akwai malamai manja ga su abuna ga su danta ga kunan da yawan ku ya zo wani fanni sai ku karanta da mu ga su gangarin masu qur'ani ga su shek nafi ga su abin ko ba ta ba saboda haka ba zan ce don ina karanta da ku na fi ku ilimi ba duk yadda kai ah, ba ka ga ana zuwa wazin gasa malami ya sha jallabiya da gari da rawani sai hada shi da arama ya tura shi in arama ya jawo ma sai ce ba ni kaɗan kaɗan sai arama dum ya cika kirjinsa da su ya zo da shi wadda ka ilimi baiwa ne kana ji kai babban malami ne kokarin da ladanin ka yake ana baka sai ga hada ka da aiki shi yasa karka rudu da kansa la tabtar bi nafsi kada ka rudu da kanka wannan shine ka'ida galibi abin da yake halaka da ɗaliban ilimi kenan wani ba mamaki ya ga yana da ɗan islamiyya ɗalibai uku biyar suna karatu zai ce to shi ba masha Allah shi ma zama Dr. Sani malaman ba su rudu da ilimi ba to ya za mu rudu in har yanzu dr sani bai taba cewa a matsayina niwa ne ba kai na kake da abin sai ga wani kawai sai ya sa kafarsa daya kan daya ya warware fatawar dr sani rijiyar nemu ya warware fatawar dr jalo jalingo ya warware fatawar albani shi wai gashi ne mai buhun rabi ba ka da hankali wawa wala ba ka da hankali ba ka da hankali mutane da saudiya suka je an san kaya ya sauko bari ya maka ka je manya-manyan shaguna ka ga a saudiya kana sayan littafin dr sani kana sayan littafin dr bashir wani littafi ma in ka je saya a jiki za a rubuta gwamnatin saudiya ta biya rabin kudin ka biya rabin da ilmul da sauransu malamai ne amma mu yanzu sai a yi fatawa sai mu yi ta baki saboda haka kada ɗalibin ilimi ya rudu da kansa da zar mala ya ce la tantadir madhal madihina wala sana al wala ijab al muqdabin fa hadhihi min awwal al mahali farko abin da zai halaka da kai a rike cewa mala fa ko alhamdulillah da <laughs> mata Allah to ai dama akwai mai yi da mu ne ta kade wallahi wani ba wa'azi ya yi ko hudu ba sai ya zo ya zagaya ya je mai ake faɗa ka kaɗe kai kawai kullum ka ji baka san komai ba sai da mala'iku wafi ilimi amma suke dilifin la ilma lana illa ma ka innaka antal alimul yana ban takaici. kaga mutum ya zo yana rubuta suna yana sa sunansa shek yanzu da sassani ka je su za ka muhammad sani umar ka rasa wayan ne ma muhammadu sani umar sai ka ɗauka malam muhammadu mai ɗauke ɗauke amma ba na sata ba na karatu ba. muhammad sani umar haka gayan suna za ka gani in ka ga wani peji an sa shek ko doktor wani ɗalibai ne suka ta yi amma wanda da sunansa muhammad sani yaushe ne aka taba kira na da wani waya shekara nawa na ɗauka na cewa ce magana aka ce isa ne waye isa to babban ni ne ba yake ce mai isa amma kai ne a zaga ce fadilatu shek doktor ala rama gangaram <laughs> saboda haka dole dole mu koyi tawabu jama'a ka dubi malamanmu na tsangaya na soro na da malami ne ba zai nuna kanshi ba balantana ya sayan ba da ya ce shi ne mai buhun addu'a tawabu ne da shi amma yanzu ilimi kaɗan sai cara wala sai cara idan mutum cika maka kunne sai ka ajiye sai zasa ziro. saboda haka malam ya ce fahadihi min awwalil mahali ba ku an ce ka daina karantarwa ba ai in kana son ilimi ya yi albarka kana karatu kana me kana karantarwa sai ya albarka ya daɗa zama wannan shine ka'ida wal ma'asi haka nan sabo fi ɗariki kulli ibada a hanyar kowane ibada suna rusa ilimi wa bil akhas musamman ma talabul ilmi neman ilimi musamman ma neman ilimi saboda haka yin abu don Allah ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa li Allah mukhlisina lahu hunafa wa yuqimu salat to kai don Allah wannan kenan ina jin kansa na malam Jafar wani tafsirin sa ya zo yana faɗan wahalhalu da ya sha a neman ilimi yace ya ɗinka hula don ya samu kuɗi ya yi wanki da guga ya yi mofin ya yi kaza ya ce shi nan na soke ƙur'ani na je jami'ar madina na dawo wai sai kuka ce ni malami ne har kuna mun kafara wai yana ce yana faɗan kamar su ne suke gani shi malami ne shi kuwa yana ganin shi ba malami ba Allah ji ga malam Ja'far haka ake haka za ka zo ga ya zo ya ce ranar na faɗi kaza na warware shi shi yasa ya yace ikhlasi shine babban abu musamman ma na neman ilimi musamman ma ilimin na addini li'anna ha ibadatu don neman ilimi ibada ce muta'addiya yani la yahtasu naf'uhu bi sahibihi bal yata'adda naf'uhu ila ghayrika ilimi ibada ce wanda amfaninsa baya tsaya akan mai shi yana watsuwa yanzu ba gashi nan malam jabar ya rasu ba ilmuka yana ta watsuwa to shi yasa dole sai ka yi ikhlas shi yasa lokacin da imam malik ya rubuta littafin muwaffa nan ma ka taba imamuna malik muwaffa ina jin muwaffa ma kwanan nan eh, imamu haddasana dr ahmad biyu ke ya fassara muwaffa da hausa an cire littafin har ma malam bantami ya je madadin shugaban ƙasa har ya karbi kofi na shugaban lokaci ne man mali ya rubuta wa yana rubutawa kai sai mutane su ma sai su rubuta su ce muwaffa su ma su wallafa na su wallafa amma shi maliku da ya muwaffa din ya je sa shi a cikin kogi ya ce ya allah in na yi ne don riya ya jika in don kai ko kar ya jika sai ya cire digon ruwa ɗaya bai diga ba ya yi sau uku kaga da ya zama cau doktor lamma ka taba imamu na malik kitab muwaffa ذهب إلى البحر وأغمسها في البحر وقال إلهي إن لم يكن خالصا لوجهك ليبتل بالماء فأخرجها ولم ولم يبتل ثم غمض حتى ثلاث مرات لم يصبه الماء فقال اذهبوا فاكتبوه ووزئوه هذا امام مالك اه انا جن اقوي واني مالمي في الجامع الاخفياء امام دويش يا كاو ابن المنكدر ابن المنكدر ان بمتابع لان اذا يذكر فيات الاعيان ko ibn al-munkadir din ko wanne ne cikin malamai shi malamin ya rubuta littafi ya fi ɗari amma ya wallafa littafi sai ya aje a akwati ya kulle ba za a buga ba ya rubuta a aje shi da sai ya kira wani na kusa da shi ya ce masa yanzu ina cikin jinya jikina yana bani ba na tashi ba in magaji ya zo mun ka sa tafin hannunka tafin na in ka ji na matsa hannunka na ga danja ana ma albishir da wuta kafin duk wanda ya zo mutuwa in dan wuta ne za a riga nuna maka hoton gidan wuta in na aljanna ne hoton aljanna sai ya ce in ka ji na matsa hannunka ina mutuwa ka roki littattafa na ka kona su gaba daya don allah bai karbi niyyata ba in ga kuma ban matse ba na shafi da hannu na haka kawai hannun mutu to na za rahama da wallafa kuma haka aka yi da ya zama mutuwa wanda ya shiga da hannunsa bai matsa doktor mafo kataba mu'allafatin kafira أكثر من 100 كتب فقال لأحد من طلابه أو أحد من أقربائه أنا في مرض وأحس بأنها مرض الموت إذا كنت في سكرات الموت أسلب يدك في كف فإن قبضت عليها رأيت بشارة بالنار فخذ الكتب واذهب وأحرقه بالنار وإن لم أقبض فهذا يدل على أني بشرت بالجنة فاذهب فاكتبوه ووزئوه فاصل مثل ذلك لما أتاه الموت لم يقبض على يد قريبه لذلك ذهبوا وكتبوا كتبه ووزعوه في العالم wato salafus salih ya nuna atanuna bi niyyatihim innamal a'malu lalle aiki bin niyyat yani bil ikhlas sai dan Allah shi sa sai kaje harami in kaga malami yana karatu iya ga ɗalibai sun kabbara to sai malami ya tsaya ya yi wasu astagfirullah astagfirullah kafin ya ci gaba don kada kabbara ya sa shi girman kai haram saboda haka labudda wannan yanzu malanta ya zama da sauki kowa kawai so zan shi malami malam ya ce dole ne li ana ibadatu muta'addiya ka tsarkake niyyarka na neman ilimi don ibada ce amfaninta yana da faɗi yana faɗaɗuwa ila mai ya tsawa wa ga wanda zai ji ta ya karwa ya karanta ta wa man tablu da wacce za ta iso maka wal yakun ya kasance hadafaka niyyarka wa niyyar niyyarka mardatul lahi ta'ala me mai yarda Allah madawacin sarki wa huna anan amrun lishaitan akwai wani al'amari lishaitan fihi nasib shaidan yana da kaso a ciki wa huwa anna ba'd talabatal ilmi wani cikin ɗaliban ilimi iza alaja niyyatahu alaja ba bahasa iza bahasa an niyyatihi jama'a na ce mutum ya yi nemi ilimi don Allah karka ta har ilimin boko har shi niyyar ya zanto yana da kyau ba mummuna ba ba laifi ce zai karanci wannan ilimi na boko don ya samu kuɗi amma niyyar sa ya zanto mai kyau ta inda zai kashe kuɗi. yanzu ya ce yana so ya samu kuɗi don ya taimaki kansa da iyalansa da iyayensa ai abu ne mai kyau don ya gina masallaci ya taimaki marasa ƙarfi ai niyya ce mai kyau wani kyau wani cikin ɗaliban ilimi idan alaja ya taho mirara yani idan ba hasa an niyyata in ya binciki niyyarsa sau tari dan ya galibu shaɗan shaɗan sai ya galabce shi fa yasudduhu sai kange shi an talabil ilimi daga neman ilimi والسعي da kai kafi tafsili wajen samun ilimi wa qad bayyana ahlul ilmi ma buta ilmi sun bayyana anna hadha min a'zami talbis shaytan wani yana daga cikin mafi girman talbis shaytan yani ihlaki shaytan halakarwar shaytan ala talibul ilmi fa alayhi an yukhlisa niyya wajibi ne ya tsarkake niyya lillahi da Allah wa yasayi da fi zalika yayi kokari wa mahama labbasa alaihi shaitan ko yaya shaitan ya cuɗanya masa abu labu da babu makawa an yi samin rafi jari ya yi ƙoƙari wajen ƙwazonsa ya ci gaba an yi samin da ci gaba bi cikin ƙwazonsa fa zalika nau'un min ta'abbud wannan nau'i ne daga ibada wal mujahada da ƙoƙari fi sabila ta hanyar Allah ku gane wannan magana ko da niyyar ka yana da kyautar wata shaitan zai kwaba maka niyyar an gane ka yi wani abu ne don Allah ba don mutane ba sai aka yaba sai ka ji daɗi a ranka sai shaidan ya ce to ka gani ba yanzu ikhlasin ta ya rushe sai ka ce ka daina da'awa iblis yana iya yi wa wa'in wani sai ya yi sadaka in an yaba ya ji daɗi sai iblis ya ce to kaga ladan ka ya ɓaci wannan ƙarya ne ya tabbata hadisi annabi ta duk wanda yayi wani abu ba don a yaba mishi ba sai aka yaba masa ya ji daɗi adilul bushra wani alama ne na albishirin da za a yi masa na shiga aljanna ya fara jin so min tabin dadin sa ina fata an gane wannan shi yasa shedin yana iya bata mutum sai ga wani taimako ake ma yana so ya bayar amma sai yana ganin kai shedin yana taimaka in ka bayar yanzu mutane ba ga wani yana gani ba wani yana gani ba ka bari sai an jima shi ke sai ka bari sai an jima sai ka kira waya sai a ce katin ka ya kare sai ka je ka sai kati da kuɗi <laughs> wanda ke da to sai ka gane wani al'amuru salis al'amuru salis al'amari na uku ba yana mana bayani umuru mushtarika la budda li talibin ilmi mina duk ɗalibin ilimi sai ya ce abubuwan da malam yake rigawa awwalu ha addu'a saniya ha al-ikhlas as-salis ijtinabul ma'asi nisantar sabo ko a makaranta adadin yan matanka adadin faduwarka a jarabawa ko a makaranta adadin fatayatuka fil madrasa adadin rusubika fil imtihan طالب العلم إذا اشتغل بالنساء مثلا يا دكتور ليس له أصدقاء إلا أصدقاء سوء كيف يكون نتيجته يكون حسنا حتى ربما طرد من الجامعة كما طرد آه، شخص في جامعة أنمبرا سبب له بليدة القلب حتى ضرب معلمته معلمته karata ɗalibin ilimi a anan bara ba dai gancinsa ya kai za, har ya tafi malamarsa aka kore shi wata jami'a za ta karbe shi dama duk wanda ya ga in ka ga ɗanka yana jami'a baya ja kar ka raba ɗayan biyu ɗan iska ne Dan mutum ba zai firamare ya yi sakandare ya yi kaza ko ya je zauna balidi a jami'a ba ko shara aka ɗauke shi zai tabu tabu shi yasa za ka ko makaranta jami'a ke karatu ya ce wannan hafizin qur'ani ne wannan kaza ne wannan baya wasa da masallaci sai kaga yana ja amma in kaga wannan yana cikin yan kulab kaza yan kungiyar asiri mai neman mata zai zo da yan mata ani da yamini wa ani shimali yan mata ba ga suna a gamman da biyu ba sai an fito su yi ta da kuwa in kaga ɗanka yana taron ƴaƴan mutane da ka ba abin da ya iya dan Allah ba zai bashi ba Allah ba zai bashi ilimi ba wannan kenan ijtinabul ma'asi nisantar sabo in kana son ka samu ilimi ka nisanci sabo al-ma'asiya sabo ma'atib ya'ani mahlik mahlik yana halakarwa ma'azib yana hallakar da mutum yana karya mutum wa hiya a'ikun sabo din da kuke gani ita a'ikun abu ne mai hanawa ya kifu yana tsayuwa saddan ya toshe fi tahsili kulli khairi wajen samun dukkanin alkhairi sabo yana iya shiga tsakaninka da dukkan alkhairi ka gwada sau nawa ka je neman soja ba ka samu ba ka kammala makarantanka sau nawa kake ta kai application na aiki ka samu ka duba ta ya kake zaune da dattijonka ya kake zaune da dattijuwarka yayanka suna raye kana wulakanta su ba abinda za ka samu kana wasa da sallah ba abinda za ka samu ba bala'i kamar ka cutar da iyaye babu nasarar da za ka samu a rayuwarka shi yasa sabo wani ba abin da baya hanawa balantana kuma ka je wai ka ce eh, a makaranta za ka ja ina za ka ja in ka ga arna yana ja ka ce ato an shi ba a sallah ka je ka duba ya yake da iyayensa in mamarsa za ta je gona da shi ake zuwa babansa zai je da shi ake zuwa kai mamarka za ta je gandu babanka ya mutu za ta zo kuna bol a filin bol kana ganin ta itacen kanta ba ba za ka karba mata ba ina rayuwa zai kyau saboda haka nisantar sabo shi yasa da wuya ka je makaranta ga mashayi amma yana ja nisantar sabo sabo yana raba mutum da kowane alkhairi wa talibul ilmi dalibin ilimi yan yanbaghi an yakuna ahrasan nasi ala tarkil ma'asi ya zanta ya fi kowa kwaɗayin barin sabo wa adami a da rashin kusantarta a sudan akwai wani darasi da suke yi in an yi hutu ba za ka dawo kasar ku ba za ku tafi halwa wani abu ana ta musu halwa za a ɗauke ku akwai wasu ƙauyuka ko wasu garuka da ake kai su jami'a jami'ar ta za ta samun muku mota da direba motar jami'a da kuɗin mai kuma abincin da za a dafa mu da shiga jami'ar tafarkiya ita take ciyar da ɗalibanta in ka shiga makaranta ma ga gonakan alkama ko manta ita take noma ta ciyar da ɗalibanta sai a baku abinci garwan mai menene madara komai sai a tafi da ko halwa da mai karanta medicine da mai karanta engineer da mai karanta kowane fanni in kun ja halwa wani gari ne za ku je in ka gama a wajen shekaranta ya kai saba'in amma ko yan shekara kuma ba za ka gani ba to a hutun za su yi haddin qur'ani ne a can wallahi duk dakikancin ɗalibi sai ga ya zo da izu goma izu ashirin kuma ɗalibi sai kaga imaninsa ya karu to yanzu wayoyi ma abu da baka yi niyya ba sai ya bayyana gaba waya dole ya ba hadda <laughs> a yi ta haɗawa da istifa yanzu manya-manyan android ɗin nan kai na abu za ka yi masa yau kama ga wata mata tsara kawai don iya bi ta kulli <laughs> na bature to a iya dai tunaninka iya gwargwadon ka nisanci samu akwai abin da dai ba za ka iya ba amma iya gwargwadon ka fata kulla masa tsatu da haka wajibi a kan ɗalibin ilimin alatar ma'asu wa adami kulbiya ya bar sabo kuma kada ya kusanci inda sabo yake wannan ke qala ibn mas'ud radiyallahu an abdullah da mafina cewa inni la ahsibu ar-rajul yansa al-ilma bil khati'atin ya'malaha inni la ahsib ni wallahi ina zato ko ina da tabbacin ar-rajul yansa al-ilmu yana iya manta ilimi bil khati'ati ya'malaha da sabon da yake aikatawa kana makaranta kana daga filin mamarka ka dauki goma ashirin to ina kwakwalwar zai ja zunubi wannan yana mantar da mutum abin da ya sani dubi aljami li akhlaqir rawi wa adabi sami wa qala ali ibn khashram rahimahullah ra'aytu waki ibn al-jarrah يقول علي بن حجر رأيت وكيء ابن الجراح ولم يكن بيده كتاب na ga wake ibn jarrah ba littafi a hannunsa wa kana ya hafizu mala na hafizu yana haddata abu da mu ba mu haddace ba la yamsuku kitab ya hafiz kullam ma sami'a min ash yana haddace duk abin da yaji fa ajibtu min zalik qala ali ibn khashram fa ajibtu min zalik sai nayi mamakin yadda wake ba littafi ne da shi ba amma sai madaran hadda fasa'altu wa qultu ya wace sai na tambaye sai na ce ya wace la tahmilu kitab ba ka rike littafi wala taktubu sawadan ba ka rubuta baki fi bayadin yani la taktubu fi kitabin don sawad huna qalam kitab ba ka rubutu da bakin tawada akan farin takarda wata zuzu amma kana hadda أكثر مما نحفظ في يدي أن مكي حجة أي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أميين رسول الله أمي لا يأخذ الكتاب لا يقرأ الكتاب ومع ذلك حفظ ما حفظ لما؟ لأنه اجتنب اجتنب المعاصي جانس فقال وكيف وكيف وقد أصر في أذن علي يعني قد أصر قولا في أذن علي ya sirranta wani magana a kunnan ali baya so a ji ya ce ya ali in dalaltuka ala dawa'in nisa nisyan in dalaltuka ala dawa'in nisyan shin in na nuna maka maganin mantuwa a ta'amalu bi yani in ashartu ilayka ila dawa'in in istamalta biha la tansa a ta'amalu bi zaka yi aiki da shi qultuna qala ali na a'malu bihi أين هي الدواء قل أي أيوة والله قال ترك المعاصي قلت اي والله يعني اي والله اذا اخبرتني عن الدواء استعمل به قال ترك المعاصي ترك المعاصي يعالج النسيان barin sako zai magance maka mantuwa in kai إن كيف ta istighfari shi yasa za ka ai wani lokaci idan kana wani karatu ka manta wani abu sai ga astaghfirullah astaghfirullah sai ga abun ya zo kana goge sabo ai idan na siya ustazun shay'an wa rafa'a ra'sahu wa qala astaghfirullah astaghfirullah yatadhakkar ma nasiya zai tuna abin da ya manta fa wallahi ma ra'aytu an fa'al al-hifz min tarkil ma'asi ban ga abin da yafi amfani ya kiyaye wa mutum hajja kamar barin sabo ba gama ku duba almajiri ne zai je tsangaya cikinsa bai goshi ba zai je iskali zai daura kara zai daura itace ga kwarkwata ga sanya ma zai ta alkur'ani me yasa to ai shi ma da ya gama a dotte yake baya bin mata <laughs> baya ma bin mata a da kuma a wancan lokutan ba za ga almajiri yana bin mata ba in ya yi kokare bi mai sadakar karago an gane ko sannan ko na biyu ba shi da wasu timatimai <laughs> an gane ko to sai ga da ba sai da ana ta sauka ko wani shekara ba to yanzu na saukan yake <laughs> saboda haka barin sabo ba abin da yake taimako ada kamar ba duk rantsi duk wahala sai mutum zai guji sabo shi ke da wasan almajiri a tsangaya fallon gani da wani wasa bugo ko kugo su alaji su su yi su kugo amma yanzu ga gyama-gyamai <laughs> ga karta ga caca ga tsare su duk ya yadu saboda haka babu abin da yake taimakon hadda kamar barin sako wannan bayanin dubi siyaru a alamin nubala liza don haka ja'a fi ma zukira an shafi'i ya zo cikin abin da aka ambato daga imamu shafi'i ana hukala fi shi'irin lahu imamu shafi'i yi wata waka yake ta shakautu ila su a hizzi fa'ar shadani ila tarkil ma'asi وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لآخر to jama'a shi yasa yanzu hajja ba zai albarka ba yanzu ka garin shuwa shuwa na fa don hajja har kwayoyi ke sha don kare ya bar shi muggan kwayoyi yana haddacewa ga wadan wani yanzu a tsangaya ne yake hadda ina ga yana da. to ya zai yi kokari ya bata masa hadda da tsabi da tsatsuba wani ma kace shi zai yi to don ya haddata ko irinka miliyan ɗari aka samu haddata kun ishe mu ne shi yasa sai ga kafin ya gama yana da kundi na sharri sai ga ya haddace amma sai dai wannan ta zo ya za a yi mugunta ya za a kori kishiya ya za a kori dan kishiya shi kenan ya zama mugu shi ma ya zama shekau mai barna da kayan tsaki don me shi tun da yake karatun ma mugu ya zama mugu ya zama Allah ji kan su ala rama daɗin gan ai ka san da an san an aje hajjin Qur'ani a wurin hadda ne madaranta sun rike girman su da mutuncin har suka bar duniya amma yanzu matashi ya yi ido kaɗan a tsanga sai zama tsafi kaga wani ma za wata za ta zo tana son maganin haifuwa ya rubuta ayatul kursi akan sa ya zina da ita shine abin da galibi matasa in tsubu suke yanzu ko sun manta da mutuwa ne Allahu alam Allah tsare an samo daga imamu shafi ya wata baiti imamu shafi yana cikin wanda kwakwalwarsa daban ne iya kalli takada idan su fotosa da yake lau nazar shafi ila sofa la hafizaha ko da bai karanta ba amma imamu shafi sai da yi wata biyu yana haddan abin da bai fi layi ɗaya ba ya ƙi ya zauna kaza ana sama ku yan baiwa abu ɗaya in sun ji za su ji ɗaya za su haddace kamar shekara goma ko sha biyu sha uku akwai wani makarantar tafiz da muka kai ziyara a dubu aka nuna mu wani yaro shi duk abin da ya ji malam ya faɗa sau ɗaya ya haddace shi yasa yana cikin hadda rannan zai je fitsari sai zagaya ta wani aji to ajin ana ba su hadisi an bin hurairah yaro ne karam sharaf sai dauka da haddan da aka bashi kafi ya fito to kafi a kwaci wannan hadisi a hadda bayan wata biyu to sharaf ya riga dauka ya hada da shi <laughs> to shi yasa ko da fitsari zai je to aka dau wani tsari yadda zai je Allah yana daukan bayansa dai dai ku ya mutu wannan bayo to dai kawai sharaf sai ga mutu ya ce mu din ma mu din ma fa an ƙara niyya domin a sharfa wadai mutum zai ce jama'a ga su malam na biyu su sun haddace su malam shaibu su malam muhammadu Allah sa muku albarka duka to imamu shafi sai zai waye gari baya iya hadda sai da shakautu ila wake na kai kuka na zuwa ga malam wake'u su a izzi hajjana ta yi muni ta ki zama farshe da ne sai ya shirya da ni ila tarkin ma'asu zuwa ga barin mai sabo in bar zunubi in bar sabo wa ƙala alam sai ta ka sani bi annal ilma nurun ilimi ina haske ne wa nurun lahi hasken allah layi wuta li'asib ba ba mai sabo shi ya sa ma yake wata kullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi kar wani ce maka to ai ga wani yana tsubbu kuma Allah ya ba su ilimi a bai ba su ilimi ba to suna yana tsubbu wani ilimi aka ba su ilimin tsubbu kenan jama'a amma ilimin Allah da annabi sai mutum ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi ku dubi on underline na uku fa'ida ga wata fa'ida shakka ka bazu wasu malamai sun sanya shakka fi nisbati hadhihi al-abyad li shafi wajen jingina Imamu shafi'i wannan baitin cewa ya haddasa ya samu matsala ya kawo ke'u eh, kuka wa allala dalika sai suka kafa dalili akan haka bi anna shafi'i lam yakun min talamizi wake imam shafi'i baya cikin ɗaliban ko almajiran wake ya zace ya kawo wakiu kukan haddar shi wa ya ruddu zalika amma wai da suka sa wannan shakkan sai aka mai musu da martani bi anna shafi'i cewa fa imam shafi'i haddasa an waki'in ya ba da labarin hadisi ya karbi hadisi daga waki'u kama fi kitabin sadaqat min kitabin ob yanda ya zo a cikin kitabin sadaqat na babi da aka yi wa lakabi kitabul um to ya karbi hadisi a bakin wakiyu ka wakiyu ya zama malamin sa kenan wa amal abiyat amma wannan baitocin bayyana mashhura lil shafi ya shahara ga shafi ko su yi maganganu mai tsawo Allahu alam wasu ta ce shafi'i ne aka ce tana zunubin da ya tun daga ranar da hajjar baya zama sai tuna wata biyu da ya wuce ya je kasuwa wata tana tafiya a gaban shi ba da niyya ba sai iska ya kada korinta ba wai gwiwarta ba ba wai cinyarta ba ba kori an gane ko shi kenan sai ya gani ba da niyya ba kamar kiftawar ido to shi ne zauna sai ta istifari fi hajar ya dawo to ya kuma wanda zai je ya shiga ya samu hoton wata fitsarar ya tsirara har ma ya ta zumi sai na lamari zai jama wanda yana tambaya shin mani na jasa ne ko ba na jasa ba wannan karya ya kamata ya je majalisin hadisi ne Eh. a malamai sai magana biyu wasu sun ce najasa wasu sun ce ba najasa ba wani suka ce najasa suka ce domin dalilai kamar haka dalilin farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mani ya taba kayansa ya bushe yana kankarewa dalili na biyu idan mani ya fita ana wanka sai ka ce najasa ma babba ne sa'annan kuma na uku yana fita a inda najasa yake fita gaban dan adam an gane ko wayanda kuma suka ce mani ba najasa ba amma kazanta ne suka ce na ɗaya da najasa ne da da ya taɓa riga annabi ya bushe ba zai kankare ba sai dai ya sai dai ya wanke domin ai in kashe ta bari nan da san kare bi ba zai sallah ba don tsakani yajin akwai ai dalilin su na biyu da mani na jasa ne ba za ce idan namiji ya nemi matarsa ya yi release ya zuba a jikinta ba an gane ko sanin na uku suka ce a shi mani Allah bai taba kiransa na jasa ba kare kiransa min ma'in dajin min maniyin yumna sai dai kira ta gazanta abu na hudu suka ce da mani na jasa ne da Allah bai halicci mutum da shi ba sai da dai talaqad khalaqna al-insana fi ahsani tawwi hanyar da Allah ya bi wajen halittar dan adam mafi kyawun tsayuwa ne kuma da mani na jasa ne to za annaban Allah da najasa Allah ya yi su suka ka karuwa yadda an tambaya me matsayin mani sai sai matsayinsa matsayin majina magana mafi inganci mani ba na jasa ba amma kazanta ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين